hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1435 daidai da tara ga watan februari shekara ta 2014 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar a kasusuwan karishan karatun mukaddimar fatwal hamawiyatul kubra mukaddimar da ainihin wato Dr. hamad ibn abdullahi abdulmuhsin tuwaijiri yi ma wannan littafi na alfatwal hamawiyatul kubra karatun da sheikh muhammad awal adam al-albani rahimahullah ya kasance yana gabatarwa kafin rayuwarsa ta zo ƙarshe muna fata allah ubangiji ya mushi rahma ya ɗaukaka darajarsa a cikin illiyina wa shuhada wa salihi idan ba manta ba dai asalin littafin hamawiya fatawa ce aka aiko ma ibnu taymiya daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake tambayan shi akan matsaloli da suka shafi ahadis na sifat da ayoyi waɗanda suke bayani akan cewa Allah na da siffa kaza Allah na da siffa kaza ana tambayan malam ibnu taymiya akan ya ya kamata a fassara waɗannan ayoyi ya kamata a gudanar da waɗannan hadisai bisa fahimtar malaman ainihin farko daga cikin annabi da sahabbai da sauran magabata na kirki bayan da ibn taymiya ya amsa wannan tambaya malam muhammad al-awwal adam albani rahimahullah ya karanta da wannan matani na littafin fatawal hamawiyya a cikin kasusuwa fiye da 90 sannan kuma ya dawo yana bibiyar wannan doguwar muƙaddima wacce muhakkakin littafin shine ainihin wato Profesa Hamad ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri ya yi mata. Ana cikin wannan karatu ne Allah ya kawo wannan waƙi'a muna fata ta zama shahada ga Malam Albani da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa umma Abdulbar. A jiya mun tsaya ne a inda muke jin bayanai game da ainihin wato sifatuhu al-khulqiyya siffofin malam ibn taymiya na ainihin ɗabi'arsa mun kai daidai inda malam yake cewa wa waqa'at ma'ahu umurun tubayyinu miqdara ma yatamatta'u bihi shaykhul islami min quwwatin wa shaja'atin ya'jizu anha an wasf cewa ibn taymiya abubuwa sun faru tsakanin shi da sarkin nan kaza. waɗanda suke nuna gwargwadon abin da ibn taimiyya yake da shi na ƙarfin zuciya da jarintaka wanda ba za a iya siffantawa ba wannan magana mala ya ce a duba tafsirinta a cikin albidaya wa nihaya juz'i na goma sha hudu shafi na tamanin da tara za ka za mu tashi inda ya ce wa kana idza hadara jihada ibn taimiyya ya kasance idan ya je wurin jihadi ana zuwa tare da shi fagen fama ma'al musulmina a cikin rundunar musulmai yushajji'uhum sai ya dinga ƙara musu ƙwarin gwiwa yana ainihin wato ƙara musu ƙaimi wa yusabbituhum yana tabbatar da su yana yin nasiha yana wa'azi yana musu kirari yana tuna musu albarkar da ke cikin jihadi da irin falar da ke cikin shahada da irin ɗaukakar da ke tare da mutanen da suka yi jihari da nadar kalma Allah wannan yakan yi har wa ya'iduhum nasara yana musu alƙawarin abinda yana tuna musu alƙawarin Allah game da cewa da Allah zai baiwa musulmai muminai da suka yi jihadi nasara wa yuqawwi azaimahum yana ƙara ma azaman su kwari hatta ka annahu huwa alqa'id har ka dauka ma ibnu taymiya shine komandan yakin sai zama aikin da yake yi ya ma fa aikin da kwamandan yakin yake wajen zuguguta mutane da ƙara musu ƙaimi da tuna musu falalar shahada da tuna musu darajar jihadi da sanya su su jajirce a wajen wannan aiki sai ka ɗauka ma ne kwamandan yakin alhalin kuwa kawai ɗaya ne daga cikin sojoji wa huwa al-amiru ka ɗauka shi ne shugaba wa huwa sultan ko kuma shi ne sarki wa ma huwa illa wahidun min al-jinn alhalin ko ba komai bane shi sai ɗaya daga cikin sojojin kawai kaji irin wannan jarin ta ibn taymiya shine malam ta masuli da baiti yake cewa walam ara amsalar rijali ta lada Ladal fadle, hatta udda alfun bi wahidi mai waka ce, walam ara amsalar rijali ta tafawut ban taba ganin abin da ya kai mazaje ba wajen zarceceniya wani abu ne abubuwan da suka zarce wa juna babu kamar mutane ladal fadli wajen darajar su hatta udda alfun bi wahidi har sai ka ga a ce ga mutum dubu amma za a kirga su a kai kan dubun nan ba su kai darajar mutum ɗaya ba akwai mutane da yawa waɗanda za a tara su taron yuyuyu sai zama wani ƙwaya ɗaya ba su kai darajar shi ba ba su kai rabin darajar shi ba ka in ya zama a cikin malamai ma isu isu da cikin masu daraja isu isu ana samun wanda ke zarcewa wani kowa ya sani har a cikin annabawa Allah ya faɗa cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd mun ɗaukaka a akan wasu to haka a cikin mutane ma haka a cikin malamai da suke magadan annabawa al-imam az-zahabi ya yi wata magana lokacin da yake tarihin ainihin wato ibnu hazmin da yazo kan magana a tarihin ibnu hazmin a cikin sirr alamin nubala sai kawo maganganun da abubakar ibn al-arabi ya faɗa a kan shi kun san abubakar ibn al-arabi sun yi zamani da ibn taimiyya kuma ibn al-arabi huwa man huwa babban malami ne allah ya ji kansu gaba daya amma lokacin da ibn al-arabi ya zo yana maganganu akan wancan karini nashi sai maganganu na rashin adalci ya ce ya dawo daga ƙasar gabashin duniya ya tarar da wasu matasa sun tasa wani ba ƙauye mutumin ishbiliya a gaba ishara zuwa ga ibn hazmin din ba abin da suke yi sai kaza sai kaza ya faɗi maganganu munana to da yake zahabi muhakkiki ne in kana kan tiltafin shi za ka ga haka tun magana da ya kawo sai ya tsaya ya tantance me gaskiya ta me ba gaskiya ba da ya gama wannan magana sai ya ce amma wannan magana da abubakar ibn al-arabi yake faɗa ya ce fama an safa bai adalci ba yace fa abubakar ala jalalati la yablugu la yablugu kun aba muhammad wala nasifahu yace duk da girman wannan malami abubakar ibn al-arabi a cikin ilimi yace wallahi bai kai tsaran ibn Hazimin ba yace wallahi bai ma kai rabi ba to a shahid anan su ne malamai ne fa waɗannan dukansu kuma kowanne yanzu a cikin duniyar musulunci babban malami ne da ake hujjar shi amma ka ji shaida daga wani masani wadda kuma a bakar ce cewa wancan ɗin bai kai ɗayan ba to haka mazaje suke ba sa daidai da juna akwai ma'aunai da dama da ake gwada su kawai misalin da muke yi ne jiya yanzu wani zai rayu har ya kare rayuwar shi a cikin lungu a ma wani bai san shi ba wani kuma sai an ji labarin shi duk duniya a ji labarin komai da ya shafe shi saboda bambancin matsayinsa a cikin rayuwa saboda amfanin da suke da shi a cikin rayuwa ga al'umma ya bambanta wani Allah zai sa al'amarin shi ya shahara tun daga cikin masoya har makiya kuma Allah ya matsi bakin har makiya su faɗi alherin shi wani kuma har masoyan shi ma san su faɗi alheri ba su san ma alherin da za su faɗa gaba da shi ba babu alherin da za su faɗa ko suna so su faɗa babu to haka mazaje suke da wannan bambance-bambance jama'a Allah ya sa mu dace qala anhu az-zahabi al yake cewa wa amma shaja'atuhu fa biha tudrabu al-amsal jarintaka ibnu taymiya to ta zama abin buga misali ce wa bi ba'dha yatashabbahu al abtal da kuma wani sashi na jarintar ibnu taymiya ne wasu daga cikin wato jarumai suke kokarin kwatantawa kaga shi fa a malami aka san shi amma ko wanda sojoji ne su kuma a sojoji aka san su amma kwaikwayo suke da jaruntar shi nema suke ina ma da za su kama kafar jaruntarsa wannan magana tana cikin littafin alƙudar dariya na ibn abdulhadi a cikin shafi na ɗari da goma sha takwas ina fata mun gane wannan da ya ci gaba da cewa wa min mawaqifihi al-butuliyya allati khalladaha at daga cikin mawaqif abubuwan a tsaya a kalla na jarintarsa allati khallada tarihu wanda tarihi ya ainihin tabbatar da ita tarihi ya wanzar da wannan kissa ta labarin jarintarsa daga ciki akwai cewa inda ma sara jaishi tatar ila sham lokacin da sojojin tatar ɗancan can suka taho zuwa ƙasar sham ibtadar shekul islami wa zahaba ma albaridi ila misra shehu islam bin taimiya nan da nan ya shirya ya bi 'yan saƙon kawo wasiƙa su ne albarid postman ya bi su zuwa misra domin sarakunan da ke mulki a lokacin suna da cibiya ne a ƙasar misra su almamalik din suna da dai a wakilansu ko gwamnoninsu ko kantomomi a sauran ƙasashen musulmi amma cibiyarsu headquarters tana ƙasar misra da aka ibin taimiya daga nan ƙasar sham sai ya bi waɗannan 'yan saƙon kawo wasiƙu ya bi su zuwa misra wa dakhala ala sultan yana zuwa bai zarce ko ina ba sai fada ya je shiga gun sarkin wa khatabahu bi quwwatin qa'ilan lahu yi mishi magana da ƙarfin rai yana mai ce mishi in takhaylaytum an shami wallahi idan kuka kau da kai kuka janye jikinku daga ƙasar sham wa nusrati ahlihi da kuma taimakon mutanen sham wa zabbi anhum da kare mutuncinsu sai yasa wato alamar zarce kenan ya yanke magana ba iyakar ta ba kenan ibn taymiya ya ba ma wannan sarki wannan sharri cewa in kuka kaza in kuka kaza in kuka kaza kaza kaza kaza kaza ya ga mishi masu zafi wa haddadahu ya mishi ainihin wato tahdid shine ya tsorata shi ya mai kashedi bi anna ala shami sayuqimuna lahum man yahmihim cewa mutanen sham za su tsayi da kansu za su tsayawa da kansu wanda za su kare kansu wa kuma bi amrihim wanda zai tsaye a kansu? ma'ana za su yanke kansu daga wannan sarauta ta mutanen nisara su tsaye da nasu shugabannin wanda za su kare mutuncinsu tunda kuwa a matsayin ku na shugabanni kuna jin tsoron ta tare ba za ku iya kare mutuncin al'umma da kuke shugabanta ba fa ajabahu sultanu ila ma arada to nan ne fa ainihin wato shugaban wannan sarki ya amsa ma ainihin wato a wannan mutumi ibn taymiya abin da ya nema a ƙasa da ya ce ka duba zailu tabaqatul hanabila a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari biyar da goma da kuma shazaratul zahab fi akhbari man zahab a cikin jallabi na biyar shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar to kaga kenan ya tsaya ya gaya mashi gaskiya cewa kuna cewa ku shugabanni ne kuma malik ga wani bangare na kasashen da kuke shugabanta wasu 'yan ta'adda sun kawo musu farmaki kuma kun ja gefe kun runguma hannunku to wallahi ko ku fito da ƙarfinku da rundunarku da mulkin ku kare wannan bangare na mutanen da kuke kuna shugabanta ko kuma za su janye da shugabancin shugabancinku su ci gashin kansu sannan kuma su ainihin wato miƙa al'amarinsu ga mutane daga cikinsu waɗanda za su iya kare musu mutuncinsu su kare musu ƙasarsu a nan ne nake so na yi magana da ce ya a gabanin ainihin kasashen waɗanda wasu sun zo na sun mana alkawarin cewa za su yi bincike game da kashe malaminmu a sheik muhammadu al'awwal adam albani allah ji kanshi an buga a jaridu an faɗa a gidajen watsa labarai na gani da na saurare cewa sun yi alkawarin lalle za su yi fishing out za su zaƙulo wanda suka yi wannan laifi kuma za su hukunta su domin nan muna jira kuma wannan za mu ɗauke shi a matsayin mu ma dalili na cewa ko kun cancanta mu ci gaba da muku kantan ko mu ji muku ƙura ko kuma ku cancanta ba da gwargwadon abin da kuka aikata mana dai kuna son mu ci gaba da muku kamfe ko mu ci gaba da jifa muku ƙura to babu shakka sai kun cika wannan alƙawarin ko kuma mu ga cewa kun yi iyayen ba kawai ku fito ku faɗi maganganu shikenan kuma ku koma ku zauna ku ci gaba da mulki ba tare da kun yi wani abu da akalla za a ga cewa kun yi wani hoɓasa ba dan in ba ku yi ba ta yana cewa ƙarya kuka faɗa mana kenan yana cewa ba ku ɗauka mu ma 'yan Najeriya da muke da 'yancin a kare mana dukiyarmu da jininmu da mutuncinmu da aƙidanmu da addininmu ba وهذه المو... بهذه المواقف وغيرها أصبحت شجاعة ابن تيمية وقوته مضرب المثل wannan ne da irin waɗannan abubuwan da suka faru ne asbahat shaja'atu ibn wa quwwatuhu masal jaruntan ibnu taimiyya da karfin shi suka waye gari suka zama abubuwan buga misalai wa qad wushiya bi shekhi ila sultani Almalikin nasir wata rana an taɓa kai gulma an kai sara na ainihin ibnu taimiyya a gun wani sarki mai suna Almalikun nasir ibnu qalawun ɗin kenan fa ahdarahu bayna yadayhi wannan sarki yasa aka zo da ibnu taimiyya gaban shi zuwa aka yi aka ce ibn taymiya fa ya naɗa kanshi shugaba shi ke ba da doka mutane ba su jin magana kowa sai shi ya zama matsala a cikin al'umma shi kadai ne matsala duk malamai sun haɗa kai shi kadai ke fanɗarewa kullum fatawar shi ita ce daban irin wannan suka ce haka ja kai wa min jumlati ma qala lahu an-nasir to daga cikin abubuwan da wannan sarki ya faɗa ya ce ukhdirtu annaka ata'aka an-nasu an bani labarin cewa mutane fa kai suke wa biyayya wa anna fi nafsika akhadha mulk kuma kana ji a cikin ranka kamar kai ma sarki ne ana sarki biyu kenan faradda alaihi bi nafsin mutma'innatin wa qalbin sabitin sai bin tamiya ya mai mishi da martani bi nafsin mutma'inna da ainihin rai wanda yake mai natsuwa wa qalbin sabitin da kuma zuciya take tsayayya da kakkiya wa bi sautin alim da kuma murya mai dagaggiyar murya sami'ahu kasirun min man hadara da dama daga cikin mutanen da suke wurin sun ji abin da ibn taymiya ya faɗa ma'ana bai yi faɗa ba bai yi masifa ba bai yi rashin kunya ba amma ya tsaya faɗi magana kar aka ji shi yace ana af'alu zalika shiran kaɗe ni ne aka ce maka wai na naɗa kai na sarki wai mutane ba sa jin magana kowa sai magana ta ce wallahi inna mulkaka wa mulka aba'ika la yusawi indi falasai tinaran rantsi da Allah wannan sarauta da kake gani da kake yi da sarauta iyayenka da suka gabace ka ce wallahi a wurina ba su kai matsayin kwandala biyu ba naira biyu ta kwandala ba su kai ba ma'ana abinda Allah ya bani na mulkin ilimi ma atani Allahu khairun mimma ataku bal antum bi mulkikum tafrahun abinda Allah ya bai abin taymiya na sarautar ilimi ai ya keta wannan sarauta da dubu bisa dubu jama'a tunda yanzu gashi ana jin labarin shi ana karanta maganganun shi ana mai tarhimi tarahumi ana zuga shi a matsayin babban malami a masu sarakunan ba sai a cikin tarihin shi ne za a ji tarihinsu ma'ana su yanzu inuwa ce a cikin inuwoyin shi kenan wani bangare ne wani side story ne a cikin labarin shi kuma su sarakuna da suka yi mulki ta kullu al'amarin malamai yake yanzu a tarihi imam malik kana jin ana cewa imam malik kullum ana fada faɗa wataƙila baka san waye sarki ko gwamnan da ya mulki a madina zamanin imam malik ba ko kuma a wani zamanin wani sarki ne banu umayya maliku ya rayu sai in an zo kabila ta haɗa tsakanin sarkin da malamin sannan sai a ce ai sarki wani ne a dan ambace shi kuma ba za a ambace shi da alheri ba watakila za a ce ai yayi ma sarki yayi ma wannan malami abu kaza muna. haka an ana tarihin Ahmad bin Hanbal ba za ka san wani zamani yayi ba sai an zo magana game da khalqul Qur'an sannan zaka ji an ce ai sarakuna su wani su wani ne suka zalunce shi da haka kenan malami ya fi sarki jama'a babu ma haɗi malami musamman na Allah ai ya keta sa'an sarki inda sarakuna sun gane in suna neman daraja sai su haɗa kansu da malaman kirki irin yadda sardauna ya yi da ya haɗa kanshi da malami na kwarai sai sunan shi yawansu wannan malami ya dinga ba shi shawarwarin abubuwan alheri da zai yi wanda zai wanzar da sunan shi wani sarkin yana raye ba a ma san shi ba yanzu garuruwa da dama an faɗa an ce gari kaza waye sarkin garin wataƙila da dama nan ba mu ma sani amma za mu iya ambatan sunan wani malami a garin wanda aka ji labarin shi game da karantar da addini ashe bambancin ba kankani bane da haka ya ku sarakuna kwantar da hankalinku babu wani malami da ke hankoron kujerunku da ku da 'yan siyasa da masu mulki da waɗannan da suke kwace mulki da ƙarfin cuwacuwan zaɓe ne ko da ƙarfin bindiga ne ko ma da yayi ne ku kwantar da hankalinku ku ci gaba da yin mulkinku ku kuma ku bar malamai su nasu mulkin mulkin ilimi wanda Allah ya ba su wanda wakilci ne suke yi ma Allah a bayan ƙasa suna ɗaukan ɗawainiyar aikin da Allah ya ɗora wa annabawa ne bayan shudawa annabawa ashe darajar kotu su ba ɗaya ba ce na fata mun fahimci wannan kuma a kamar maganar da malam mai shago ya fara yi nan game da cewa abu biyu idan Allah ya ainihin wato tsare ka daga sharrin su to ka huta daga duk sharrin duniyar nan shine waɗannan matsaloli guda biyu waɗanda su ne shedan yau da babban mu Adam ya baro da shi cikin aljanna a kada mu cikin duk wannan bala'in da muke ciki a duniyar nan <clears throat> hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla dan adam in Allah ya jarabce shi da tsoron mutuwa khuld kenan so ya tabbata a duniya da kuma mulkin la yabla da bala'in san mulki ta ya samu jarabawa ta karshe, mafi munin jarabawa jama'a saboda wannan ita ce jarabawa farko da aka yi ma mutum na farko shine adam uban mutane wadda kuma jaraba da ya faɗi Allah ya ba mu labari wa adamu rabbahu fagawa kaji ya saba wa Allah ubangijin shi kuma ya ya karkace daga hanya ba dan Allah ya fi mishi ba da an samu matsala fiye da haka to wanda da Allah ya tsare shi daga wannan ɗabi'ar da ke jikin ɗan adam ta san mulki da san a ce ya daɗe kar ya mutu kullum shi dai ya ci gaba da rayuwa to za ga shi ne yake samun falaha wanda ko bai samu Allah ya tsare shi ba ya tabbata akan wannan muguwar ɗabi'a to ya samu matsala dama kuma waɗannan abubuwan da mulki da ainihin wato daɗewa a duniya to cikon na ukunsu kuma shine ilimin su ne abubuwa uku da mutane suke hankoran su samu ko da yaushe to ilimin shine kadai mai daraja wanda ya kamata a ce an same ka a cikin gogoriyar da tanafusin samun shi wa fi zalika tanafasil mutanafisu da aka sarakuna da 'yan siyasa su kwantar da hankalinsu babu wani malami da ke hankoro inda malami ne na Allah da ke hankoron sai ya kai ga irin abin da suka kai abin da Allah ya bashi na aikin karantar wannan ya ishe shi kuma shi ya ɗaukaka shi duniya da lahira kuma da shi ne ambatan shi zai wanzu da shi ne darajar za ta ɗaukaka a duniya da kuma bayan rayuwar shi su ba su duba su ga da suke kasancewa wani ma yana raye in ya sauka sai ka ji an manta da shi ma yana nan a duniya ma ko baya nan bayan kuma da shi ne daga cikin manyan masu faɗa aji da masu yanke hukunci su ne stakeholders su ne decision makers daga kan shugaban ƙasa ne shi ko speaker ne shi ko senate president ne ko janar ne na soja ko sarkin gargajiya ne ko gwamna ne ko ɗan majalisa ne kowaye kai wani bayan ma fa ya sauka ba a jin labarin shi wani sai ya koma talaka yadda yake da duk abin da ya sata da abin da aka bashi da abubuwan da ya tara na kuɗaɗe da jari da hannun jari da aparat properties da ya tara tare da Allah sai sun watse ga baki daya akwai wanda zaka ga in ya tashi ta ajali sai an ji masallaci ko su can su an nemi taimako sannan ke kai shi asibiti da yawa 'yan siyasa aka ya faru da su a kasan nan kowa zai iya buga misali da sunan wani wanda ya sani a garin su ko jihar su ko a ƙasa gaba kidaya to ina rana wannan ba ta da wani rana jama'a banda kuma ɗibin zurbin da suke ɗiba na cutar da mutane domin manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar yake cewa mafi sharrin shugabanni shine wanda ana tsine mai shi ma yana tsine wa talakawa kaga annabi sai ya lamba wa shugaban har da cewa tsini wa kowa na wa kowa su suna tsine ma talakawa talakawa na tsine musu amma wajen abin nan dafa hukunci sai annabi ce wannan su ne mafiya sharrin shugabanni bai ce talakawan su ne mafiya sharri ba da ka irin waɗannan shugaban da duk inda mutane suka zauna yanzu a wurin mai shayi ne a gurin jana'iza ne a cikin mota haya ne a kasuwa ne kai wani ko a ɗaki yake kwanta da matar shi sai ya samu lokacin da ya tsine wani shugaba saboda irin muguntar da suke wa mutane da irin zaluncin da mutane suke fuskanta daga gare su to ka dai jari da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da haka babu wani abun ta da hankali game da masu sarauta da za su dinga ganin wai malamai wai threat ne wai barazana ce ga mulkin su san ba haka bane malamai abokan tafiya ne malamai su ne masu saita musu mutane don su yadda a mulke su yanzu irin malam namu Allah ya ji kanshi da rama ai waɗannan in kasan da sun gane wallahi sai sun fi mu yin asara domin duk abin da zai gaya mana ya riga ya gaya mana su kuma su ne ta gaya musu basu ji ba su ne ta musu aikin tsare ainihin matsaloli kullum malam shine ke cewa kar a tada fitina a yi haƙuri wannan abu zai wuce komai abu ka'ida komai a shi yadda duka ƙasa ta ce duba ka ganin tara hanya da ake yi idan ana sallar juma'a sai da malam ya hana yana wajen saboda kokarin bin ka'ida da doka ƙasa irin wannan malamai da sarakunan nan suna da hankali da 'yan siyasan nan ba shi ya kamata zai ba su shawara ba da kamata ya duk hukuncin da za su yanke sai sun ji menene magana irin wannan malaman, musamman saboda Allah ya bashi kaifin basira Allah ya bashi hangen nesa Allah ya bashi kwakwalwa ke da high speed super speed sannan kuma Allah ya bashi wato murya wadda jama'a ke jin maganata wanda mutane suna jira ne kawai su ji menene malam zai faɗa ta ga duk wata matsala take faruwa ta addini ko rayuwa ana neman menene malam ya faɗa kalli matsala lura polio duk malaman kasar nan an siya sa a kanta duka daga wanda aka mai barazana sai wanda aka bashi kuɗi sai wanda ma ba a ba shi komai ba shi yake nema ya samu shiga suna fitowa suna cewa ayi akwai kyau akwai kyau akwai kyau amma malam shi kaɗai da yake ba kyau kowa sai yaki to kaga shine maganar mazaje din kenan ka aje dubu a gefe guda ka aje guda ɗaya, ka ga yarin su Yadda ka san wannan hadisi na na bitaka kenan ko takarda da take da kalmar shahada a kanta ta fi kifta kifta mujalladai guda dubu albarka Allah ya samu dace ya Allah ka ka an shahada mala albani Allah ka dauka darajar shi a cikin illiyina ko shuhada wa salihin da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri a tagacen taɗaitawa, Ibn Taymiyyah ya ce wa wannan malami ya ce wa wannan sarki ya ce ni da kake gani ni malami ibnu taymiya wallahi mulkin nan da kake takama da shi sam a wuri na bai kai daraja kwandala biyu ba jama naira biyu me zaka sayar da ita fatabassama sultanu da zalika sai sarkin yayi murmushi ma na hankalin shi ya kwanta tunda dai wannan malami ba ruwan shi da mulki na duk abin da ya gana ma ya je wannan mulkin su shi fi musu komai a kan shi za su iya kacewa za su iya yankawa za su iya yin tsafi za su iya yin ridda za su iya canza komai don mulkin su ya tabbata kowa dai yana ganin abubuwan da suke faruwa muna fatan Allah ya kawo mana dauki wa yadkur ibn al-qayyim ma manahahu Allah min quwwati al-qalb ibn al-qayyim yana bada labarin abinda Allah ya yi ma ibn taymiya baiwa da shi na karfin zuciya wa inshirahi sadri da fadin kirji wa sururun nafsi da kuma yalwatar zuci ma annahu kana mahbusan fil qala a lokacin da yake kulle a cikin wannan maximum prison shine qal'a prison wanda yake wato mai tsaro na mafi girma wa yaqulu yana cewa wa kunna idha ishtadda min al-khawf mun kasance mu da muke saki a gari almajiran ibn taymiya lokacin da aka kama ibn taymiya aka je aka saka shi a wannan ainihin kala bayan rikici yayi rikici an rasa yadda za a yi shi an kulle an daka an ɗaure an yi sharri duka ya ki canzawa sai malaman bid'a suka ba da fatawa cewa kawai a je a saka shi a wannan kala wato gidan yari ne wanda yake rami ne ake tonawa kamar rijiya ba za a kai inda ruwa yake ba kawai sai a zira mutum da igiya shi kenan sai a bashi a ciki kamar kawai ana a ce ɗaurin rai da rai condemned abun nan kenan ko cc condemned da ake cewa to haka aka mai aka je aka tona rami aka yi burglary da komai aka zira shi a ciki abinci ma dai a dinga zira mashi kullum kamar da guga in kuma an samu baki masu zuwa duba shi sai a sa kuranga a saka lada tsani a shiga a ce ya fito ya zo ya gana da su su kuma ɗaliban shi su ibnu kayyim su ibnu abdulhadi su alimamu zahabi su ibnu kasirin da makamantansu suka shiga cikin kunci dukan mu za gane irin wannan kuncin da suka shiga a wannan lokaci tsoro ya dame su kusa wani akwai wanda suka tsorata lokacin nan ko wasa atmin na zunun idan zato ya mana muni muka ce oh yanzu malam kowane hali yake ciki ko yaya ko yaya wa ba min al-ardu idan kasa ta yi mana kunci a ta yi nahu, sai mu kai mashi ziyara gidan yari ma huwa illa rahu, da zaran mun ganshi wa nasma'u kalamahu muka ji maganar shi fa habu zalika kullu. sai mu ji tsoron ya tafi mu ji munin zaton mu ya tafi mu ji ƙasa ta mana faɗi bayan da ta mana kunci wa yanqalibun sharahan sai kuma ya juya zuwa jin daɗi wa kuwatan da e, sai sai ibn ya juya cikin ƙarfi wa yaqinan da kuma yaqini ga Allah wa tuma'ninatan da natsuwa ba taɓa ganin shi ya karaya ko ya tsorata ko ya nuna damuwa ko gazawa ko nadaman me yasa ya faɗa abin da ya faɗa ba wai saboda an kai shi gidan yari wannan magana malai ce ka duba littafin ainihin wato alwabilu sayyib fil kalimat tayyib min al kalimat tayyib a cikin shafi na 145 wa yaqulu khadimuhu ibrahim ibn ahmad al-ghiyani me yi hidima wani balimi ne suna ibrahim dan ahmad al-ghiyani yake cewa ثم بعد أيام جاء inda الشيخ يعلى بن shamsuddin ibn الدين بن سعد Ya ce bayan kwanaki sai wani mutum mai suna Shamsuddin ibn Sa'ad al-Harrani ya zo gun Ibn Taymiyyah wa akhbarahu ya shi labari annahum yusaffirunahu ila al-Iskandariya cewa waɗannan mahukunta suna da nufin za su ɗauke shi daga Damashku zuwa Iskandariya a can a kulle shi ma'ana tabi da shi gidan yaron wani gari can inda makusantan shi da ɗaliban shi ba su iya zuwa ba وجاءت المشايخ التدامر التدامر malaman garin tadmur suka zo ga baki daya da wannan labari wa akhbaruhu da zalika suka zo suna bashi labarin gafani nufin da ake yi mai ma'ana an je ne an yi mitin na shugabanni an kira an gayyaci malamai ulama kansul waye waye to me ya kamata a yi wannan mutumi an kulle shi a gidan yari amma al'amari bai gyaru ba saboda mutane suna yin laifi suna zuwa gidan yari don su sauri karatun shi ko kuma yan gidan yari da zaran sun fito sai a ga su ma zama ustazai duk wanda aka sallame shi ta ajiya zama dan salafiya da haka wato ba a yi maganin an kashe maciji ba a sare kan ba ya ya kamata a yi shikenan malaman bid'a suka baiwa azzaluman sarakuna fatawa cewa a ɗauke shi daga nan garin dimashku a kai shi can nesa a iskandariya a dawo da shi ƙasar nesa kenan so da ai an yi nesa da shi haka ba kowa zai ba inda yake ba to a cikin su kuma kasan duk irin wannan sai an samu kuma wani ko masoyi ne na gaskiya da gaskiya ko ko munafiki ne ko kuma wanda yake cikin haira bai san lafiyar iri wa lafil nafira wani bangare yake ba sai zagaya zai gaya ma wanda aka yi abin da shi kaji kaji kaji sai aka so suka zagayo suka bai bin taimiyya labari cewa ga hal da ake ciki wa qalu lahu kullu hadha ya'malunahu hatta tuwafiqahu cewa duk wannan abu ba suna yi ne dan kawai ka janye magana ka dace da su akan ra'ayinsu da fatawoyinsu da mazhabinsu wahum hamiluna ala qatlika aw nafyika aw habsika suna da nufin za su kashe ka ko kuma su kore ka ko su daure ka sarki ya tabbata ga Allah inda ka san su ne Allah ke bada labari da yake cewa wa idh yamkuru bika allazina kafaru li yusbituka ko aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah yayin da Allah yake ba manzo Allah labari cikin sautin amfani ne ko cewa ka ba su labarin cewa Allah ya san yadda kafirai suke kulla makirci don a kama ka shi tasbit ko kuma a kashe kama kowa ya huta ko kuma a kore ka a garin suna ta kulle-kullen makirci Allah yana bin wannan makirci yana warware shi ɗaya bayan ɗaya saboda Allah shine mafi alherin waɗanda suka iya warware makircin makirai to sai ka ce kamar da su Allah yake a wannan batun kuma sai ga abin duk dai irin shi kullum shi ne da ake maimaitawa kamu da kisa kora kamu kisa kora ɗauri duk ba sa wuce haka to kuma duk an an yi ba su canza komai jama'a sai ma ƙarin falala ɗaukaka waɗannan malamai suka ce mashi to ka ji wato suna ba shi shawaran to kaɗan sanyi mana kaɗan yi wa dole tudihinu fa yudhinu kaɗan rage gudu mana alaga ta mala dan tafi a hankali saboda rayuwa sai da siyasa a dan dinga yi ana ɗan yaba musu ana dan ambaton su idan fatawa ta zo abu in mustabi ne ba dole sai ka faɗa ba irin waɗannan dai abubuwan ana so dai wai a tafi tare a yi haɗin baki kenan ko fa qala lahum ana in qutiltu kanat li shahada Allahu akbar yace ni ni ibn taymiya in aka kashe ni ta zama mun shahada wato Allah cikin sa jama'a ya kaddara cewa ba mala albani ne zai kanta da wannan karatun ba dan ba da ba yadda za a yi dinga wannan sharhin yana wannan mukarana dole haka za a karanta kawai a wuce ba yadda za a yi wannan sharhin dan ba zai yi bakan shi ba ku duba ku gani jama'a yadda Allah yake juya al'amuran shi mu dai musulmi ne mun iman da cewa wa ma kana lamsin an ta muta illa bi iznillah kuma mun imani da cewa duk abin da kaga Allah ya yi ma bayan shi na gari to akwai hikima akwai maslaha akwai fa'ida a ciki babu shakka mun ga mun fara ganin waɗannan fawaid ta tara'a suna bin bayan junansu ya Allah muna gode maka muna ƙara gode maka ya Allah Allah ka ɗauka wannan addini naka ya Allah wannan da'awa ta salafiya Allah ka ɗauka ta kaji fa ce in tu kanat liya shahada in an kashe ni eh to ai shahada ce to me asara a ciki mawaki ma da yake mawaki ne yace da walakanci ban mashahada ga musulmi ba illa ce ba kaji ba mawaki ma kenan balantana malami kuma wa inna fauni kanat li hijra an kusa koran daga gari to hijira ce ita ma falala ce walau na fauni ila qubus ko da ku za su kai ni nesa zuwa ƙasar cyprus wanda tsibiri ne a can cikin ruwa da da'autu ahalaha ilallahi wa ajabuni da za su kai ni ƙasar kubrus wadda ƙasa ce mai nisa kuma ta kiristoci ya ce wallahi da zan je ne kawai in ta wa'azi wa mutanen garin kuma za su amsa wa in haba suni in kuma suka ce su kama na su kulle kana liya ma'abadan gidan yari sai zama mini wurin ibada kuma haka aka yi da suka kama shi suka kulle babu abin da ibn taimiyya ya zage a cikin yi in banda karatun alkur'ani da ainihin zikirori da ibadoji da komawa zuwa ga Allah da khushu'i haka ya ta yi har Allah ya ɗauki rayuwarsa a zaman shi na gidan yari da haka gidan yari ai ba abin tsoro ba ne. ballantana kuma kora a kai ka wani gari ai an baka sabuwar saha kenan an baka sabon wuri sabon wuri wanda yake fatai mai taki inda zaka baje da awaka to balantana kuma kisa wanda ɗaukaka ce wanda duk aka kashe shi akan abin da aka san shi yana yi na alheri to me ya manta yan siyasa nan da suke abubuwa ma na sharri da gaske sako wanda ba su damu da kashe su ba daga cikin su wanda suka yi imani da abin da suke ba su damu da kashe su ba yan siyasa ma ba kenan kai duk wanda ya yarda da abin da yake baya tsoron a kashe shi akai wanda duk kaji yana tsoron a kashe shi abin da yake akan abin da yake ƙarya yake ko zindiki ne ko mawukaci ko munafiki irin abin da suke yi a ce ka ga wani mutum shugaban wani addini amma babu abin da ya tsare yan banda tsoro nan da rabin kilomita ba zai iya takawa a ganshi ba ba ga wannan matsoraci ne kenan kuma dama irin shi ma Allah ma ba zai bashi damar ya zama mutumin kirki ba saboda bai kama hanyar kirkin ba Allah ya samu dace shikenan wa ana mithlul ghanima yace aini kamar akuya ce kaifa ma taqallabat ala sufi ni da ta fada akan fata ta take faduwa babu wani bangare da yanzu akuya in ta fada take tana tsoron kada nan ya dafi kamar da bahaushe yake cewa kuli kuli ko ko ina ya fadi baya ne taka akuya in ta gada ma ta kwanta a ta gada ma ta birgima in ta gada ma ta miƙe duk ɗaya ne babu in take tsoron yi da ta a jikinta to haka ibn ya ce, ni kama haka nake in an banna in ci gaba da wa'azina in an kashe ni na yi shahada in an kore ni na yi hijira idan an kulle ni na ci gaba da bauta Allah da haka ba da asara ko guda daya su ne ke da asara fa ya isu minhu huwan sarafu waɗannan shehunnai da suka zo su mai nasiha da sunan waye rage gudu a cikin da'awar shi shikenan sai suka zama cikin ya'is suka zama cikin gazawa da wato rashin cin nasara suka samu wato yanke tsammani daga caka wanda mutum ya riga ya nisa shikenan wan sarafu kowa jiya ya kade bari gasa ya tafi ثم ذكر أنه لما ma'ana ma'ana نائب السلطان mutawajjihan ila iskandariya sannan aka bada labarin cewa daga nan kuma lokacin da aka ɗauki ibn temiya tare da wakilin shugaban wakilin wannan sarki aka fuskanci ƙasar iskandariya da shi faƙala lahu insan ma'ana da gaske ɗin an yi ƙoƙarin a kai shi wani gari a kulle shi to a hanya sai wani ya ce mashi ya sayyadi ha za maƙamus sabar wani ya ce mashi to alaga wata malam wannan fa lokaci ne na haƙuri faƙala bal haza maƙamul hamdi wa shukur ce wannan ba abun haƙuri bane. abun godiya ne da ya wa Allah wallahi innahu nazilun ala qalbi min alfarahi was sururi shay'un law qusima ala ahli shami wa misir la fadala anhu ce na rantse da Allah cikin zuciyar nan tawa abinda ke sauka na farin ciki da ainihin annashuwa ya kai yawan da za a raba farin cikin nan da annashuwa ga mutanen sham da misra la fadala anhu da sai ya sai an ba na karshen su kuma sai ya ragu walau anna ma'i fi hadha al-mawdi'i zahaban وأنفقته ما أديت عشر هذا النعمة هذه النعمة التي أنا فيها ce da ace ce a nan da nake ina da wato zinariya na ciyar da zinariyar nan ce wallahi ba zan samu ɗaya bisa goma ba zan iya biyan ɗaya bisa goma ni'imar da nake ciki ba a shek muhammad al'awwal adam al'albani rahimahullahu haka ya faɗi wannan magana lokacin da aka ce kotu ta wanke shi aka ji a rediyo ya tafi wani gari sai mutane wai suna ta mishi murna a ta bugo waya sai ce ai ba abin murna bane ai za a kuma ai ba a daina ba ashe za a yi babban nema gaba daya to ka gani menene abin damuwa a ciki kenan babu wani abin damuwa jama'a kowa a cikin mana zai so samu wani ɗaukaka ko kuma waye zai fatan irin ɗaukaka akwai shi a nan wajen babu babu wani mutumin kirki wanda da gaske yake aikin kai da zai kyamaci irin haka Allah ya ji kansu da rahama wannan magana tana cikin littafin nan da ke mai suna nahiyatun min hayati sheikh islami da ibrahim ibn ahmad al-ghiyani wai wani bangare na rayuwar ibn taimiyya wani malami mai suna ibrahim dan hamad al-ghiyani shi yayi magana tana cikin shafi na talatin da kuma shafi na talatin da biyu intaha wannan magana da aka ɗauko daga wannan littafi ta kare to wannan malam ya gama mana bayani akan quwwatuhu wa shaja'atu kaji karfin ran ibn taymiya yana tsayawa a gaban sojoji yayi ainihin wato lacca ya gabatar da huɗuba, wanda har kwamandan ma bai iyawa sannan yana da karfin ran tsayawa a gaban sarakuna ya musu nasiha ya gaya musu gaskiya la ya khafu fi zalika lawmata la'im sannan yana da dauriyar sanda ya shiga cikin masiba da fitina baya rage gudu da kaimin aikinsa sannan wannan bai sa ya nadama zaman shi a gidan yari ba a taɓa ganin damuwar shi ko karantuwar haƙurinsa ko kuma nadamarsa ko gazawarsa har san da aka kama shi har san da aka kulle shi har san da yake yawo a matsayin mutum mai yanci ba taba ganin ya gaza ko ya yi rauni ko ya yi sanyi ba in fact har aka wayi gari jarintarsa ta zama abin kwatance kamar da ilimin shi ya zama ma'ana a lokaci guda janar ne na soja kamar yadda yake kuma janar ne na ilimi Allah ya gafarta mishi salisan abu na uku zuhuduhu wa tawadu'u zuhudu da kuma tawadu'u menene zuhudu shine ta tsantsan game da biye wa dadin duniya ko da kuma tawadu'u kankan da kai Ranko ma talakawa a sauƙaƙa ainihin wato sauƙaƙa ma ƙanana da manya rashin ganin kafi kowa ma'ama muriha shekul islami min sa'atil ilm duk da abin da Allah ya baiwa shekul islamu ibn taimiyya na faɗin ilimi wa kuwatu shafsiya da ƙarfin rai wa ulul makana da ɗaukakuwar daraja ma haza kulli mala ya ce duk da wannan gaba ɗaya faka duka na fi ghayatit tawadu ya kasance mutum ne mai matukar tawalu wal izra'i ala nafsi da kuma mutum ne mai kankan da kanshi kana zahidan kwani'an bima mafi yadi ya kasance mutum ne mai gudun duniya wanda yake ya wadatu da abin da ke hannunsa lam yatatalla fi yau min al-ayyam ila su bin aujahi. bai taɓa neman wani mukami ba ko wata daraja daidai da rana ɗaya. tare da cewa a lokacin da yake raye ga malamai ne wanda ba su kai farcen shi ba ilimi an ba su mukamai tun daga limanci da fatawa da alƙalanci da ladanci da duk mukaman da aka san ana baiwa malamai shugaban fatawa shugaban musabaka shugaban malaman local government kaza dan masanin malamai malam fada duk wani mukami da kasa ana ba malamai to an baiwa malamai a lokacin waɗanda ba su kai kusa da ilimin shi ba to kaji alaman malami na Allah kenan wanda ba ruwan shi da wani shugabanci ko a inda yake bai damu a ce shi sai ya zama gaba da kowa ba a ce carbin shi ya fi na kowa yawan rigon da ke jikin shi sun fi na kowa motar shi ta fi ta kowa yawan matan shi sun fi na kowa ko da za su ci haddin shari'a malamin da bai haka to shi ne alamar malamin Allah kullum dai muna kara irin wannan kwatanci tare da cewa mutane ba su san waye Muhammadu Awal Albani ba har da ya mutu dinnan san ba su san shi ba 'yan kaɗan ne mu da muka san shi har malamai da ake ganin su manyan malamai a ƙasar nan mun kama su da wannan jahilcin da kuma iddi'ai khalil anil isbat mutum ya iddiyayin ya san mala albani rahimahullah sai a tara babu abin da ya sani game da shi illa sunan sunan kawai yake ji bai taɓa sauraron shi ba bai taɓa hulɗa da shi ba bai taɓa zama da shi ba a ka'ida ko ba ka iya ba da shaidan mutumin da baka zauna zaman tare da shi ba a matsayin makwabci ko abokin tafiya ko hulɗar kasuwanci ko dangantaka ta surkutaka ko alaƙa tsakanin ainihin malami da ɗalibi kuma makamanta haka ba kai wannan hulɗar da shi ba kawai saboda surutun jahilan gari kai ma kana kuma malami wai sai ka bi kai ma kai hukunci kai ka fi jahilan wuta kai da kake malami kake da ma'aunai na ilimi kamata ya a ce ka auna abin da za ka yi kamata ce babban ɗan kasuwa ne kuma sai a ce wai a gun talakawan gari wanda ba su san kuɗin kaya ba ba su sanya ake neman kuɗi ba a gun su zai dinga jin farashin kayayyaki ba a gun yan uwan shi yan kasuwa ba kaga wannan ya zama wawa kenan a ce a gun su zai ji cewa omo ya tashi sabulu ya sauka taki ya ƙari a gun wani can wanda yana can yana kiwo a daji ko kuma yana zaune a bakin tasha yana bara misali a gun shi da aka ji wannan kai kuma kana dan kasuwa to kwatan kwata abin kenan wannan dan kwatance ne ma dan kankani to a ce malami bai san abu ba kuma jahilai ne za su lakana mai a baki kuma ya ci gaba da magana wannan akwai ban mamaki da takaici shi sa ga baki da al'amuran kasan mu suka rikici har ka ji jahilai suna cewa su ba su gane kan abin da ake ciki ba malamai suna gwara musu kai babu shakka malamai na gwara jahilai kai sun mai da su kamar kwallo wannan ya buga nan wannan ya buga can saboda su kansu malaman da jahilci suke magana balantana kuma jahilan sarki ya tabbata ga Allah ya zama dulumatun ba'aduha fauka ba'adin kenan a takeice ibn taymiya duk da wannan ɗaukaka da Allah ya bashi ba a taɓa samun shi da neman mukami ko son girma ba kana zahidan qani'an bima fi yadihi ya kasance mai zuhudi ne da wadatuwa da abin da ke hannunsa lam yatatalla fi yawmin min al-ayyami ila mansibin aw jahil bai taɓa hankoran wani mansibin wani matsayi aw jahil ko ta daraja ba da ɗai ko da rana ɗaya ولم تكن الدنيا في عينه ainihi tusawi دنيا duniya a idan ibn taymiya ta daidai da komai ba wani abin tsiya bace shi ga gunshi wa qad radiya min hal qalila ya yadda da kadan din da ya samu waqtafa bima yugnihi anin nas ya wadata da irin abin da zai wadatar da shi daga mutane wa yasuddu hajatahu abin da zai kare mishi bukatunsa wa rubbama maktafa bi shay'in min al-khubzi ya'kuluhu fi as-sabahi wa al masa to da dama yakan haƙura da biredi ƙwaya ɗaya ko waina guda ɗaya ko gurasa wanda zai gutsara da safe ya ci ya aje ragowa sai da yamma hatta qala an Zainuddin al-Wasiti har wani malami mai suna Zainuddin al-Wasiti yake ba da labari yana cewa wa qad aqama ma ash da suka yi kwanaki suka zauna wuri ɗaya da Ibn ya ce wa kuntu as'aluhu an yazida ala akli fala yaf'alu na ta roƙon shi da muna wannan zama da muke tare cewa alga wata malam kaɗan dinga ƙara cin abinci sai ya ƙi hatta inni kuntu fi nafsi atawajja'u lahu min qillati akli yace har na kasance a cikin zuciyata ina damuwa saboda karancin cin abincin sa na cewa kai wannan bawan Allah karfe ya kamu da ulsa ba kabba wannan abu ya zama mishi matsala saboda ya dan ci roma daya biyu uku ko shikenan kuma ba wani abinci ne ingantacce da zai ci wai na wadata ba sai ya hakura yanzu wannan za ka shi da irin malaman da malami ne na sunna amma sai ya ganshi ya lallaba ya tafi wurin wuri na barna saboda kawai abin da zai ci ko abin da za a bashi duk wani taro da za a kira shi na obituary ko na wani maulidi da sabon salo ko na wani abu wanda yake ainihin wato ya sani cewa ba daidai bane zai je saboda envelope da za a bashi da kuma zai ci ainihin wato wata dina ta musamman wanda ya ɗebe ci irinta ba zai ɗebi abinci har ya tafi da take away malami ne kuma kaga wannan bai da wani amfani a cikin harkar malanta da kawai ya fito da rigar shi ta gaskiya cewa dan duniya ne shi to haka malaman kirki suke na farko wadatuwa daga abin da ke hannun mutane ba su sa ido ba su jiran kowa ya ba su kai muna malamin ma ko an bashi ma baya an sa kowa ya sani da haka ba ma a gwadawa duk abin da ake rabawa malamai shi kyale shi ake ragon layya ne kujerar umara ce ko ta aikin haji shadda ce ta rigar sallah an yi haihuwa ne a ce a kawo mashi kayan ƙauri da duk wani geron azumi duka waɗannan abubuwan da ake bai malamai wanda ba su taka san kai ba ba ma a da fatan mala albani da su Allah ya ƙara mashi rahama Allah ya ƙara buɗaɗa kabarinsa ya aiko mashi da dubban rahama shi da matarsa da ɗansa abdullahi Allah ya musu rahama ba ma a da fatan shi da su saboda wadatuwa daga abin da ke hannun masu shugabanci da wadatuwa da abin da ke hannun shugabanni duba ka ga kwana-kwanan nan da kyar mala albani iya gamsar da mutanen abu su haƙura cewa ba za shi ƙasar dubai ya phd ba a shi allah ya sa ba zai mara yi ba sun matsa sai ya je abin da mutane suke nema suna faduwa suna tashi phd ba terminal degree wanda mutane suke ba su siya a sa musu a bracket doctor saboda karya. amma ga na gaskiya da gaskiya a ga cancan da aka ce je ce ba za shi ba kuma duk mai dan kare wannan da'awa za ga irin wannan mutane a irin suka dan ne jama'a kuma duk wanda ya hulɗa da shi kamar da nake faɗa malaman da suke cewa kaza kaza ba san shi bane su tambayi wanda suke hulɗa da shi irin da wannan ya ce wa kad aqama ma ashir ya zama kun taba kwana ɗaki ɗaya da shi a hotel ko a wajen wani taro ko kun taba zaman fira da shi ko kun ta kafata bakunta shi ko ya bakunce ka ciniki ta hada ku da shi ko bashi ko surkutaka kana da irin wannan dangantakar da shi tukuna sannan za ka iya ba da labarin waye mutum amma kawai ka ji surutu a gari kawai ka ɗauka kai ma kana yi kawai ka mai da kanka wawa kai ma bayan malami ne kuma kai ana sauraron ka ana ganin darajarka ana ganin kimar digirorinka ko haddarka ko fasaha duk wannan abubuwa ne na wauta da suke bayyana ga mutane da kuma alamar cewa akwai matsala game da malanta wasu ba malanta ce safiya ba ba ulama'un ne rabbaniyuna ba ulama'un ne duniyawiyuna Allah shi da mu daka watan tsarin malamin Allah shine wadatuwa da abin da Allah ya bashi kau da kai daga abin da ke hannun sarakuna da attajirai zuhudu da gudun duniya da kankan da kai ga talaka duk wannan an samu ibn taymiya da shi karanta littafin al'alamul aliyya a shafi na 48 wa qala al-hafiz al-bazzar ya ce wa amma tawadu'uhu fama ra'aytu wa la sami'tu bi ahadin min ahli asrihi asrihi mithluhu fi dhalika malam ya ce amma tawalu'u ko na ibnu taymiya ni dai bazzaru wala ban taɓa ganin ko na ji labarin wani daga cikin mutanen zamanin shi wanda ya irin ibnu taymiya a haka ba wa kana yatawada'u ulil kabiri ya kasance yana kankan da kai ga babba wasagiri da kankani wal jalili da mai girma wal da mara daraja wal ganiyi da mawadaci wasalihi al ganiyi salihi mawadaci nagartacce wal faqiri da talaka fatararre wa kana yudni al faqira as saliha yakan kusanto da talaka mutumin kirki wa yukrimuhu ya mishi halin kirki wa yu'nisuhu ya ja shi a jiki ya mishi ums wato ya kwantar mishi da hankali wa tsoho bi hadithihi ya saka mishi fuska ya fiyar da shi al mustahali da hadisin sa mai dadi ziyaratan ala mislihi min al agniya zai ƙara fiye da yadda yake ma ainihin wato masu kuɗi ma'ana ya fi sauraron talakawa da sakin jiki da su da sakin fuska da su da kuma yin magana da sakin jiki da talakawa fiye da masu kuɗi haka malam albani yake in ma ba malam albani ka taba ganin wani malami kamar shi bujin malami a ce wai kowane miskina shiga mota shi kowa in jana'iza za a je ko wani taro ko wani abu ko malam sai bude mota kowa ya shiga a yana za ga malamai da suka dinga zuwa wani za ka ɗauka gwamna ne da odali da ss da wane ne ana ta kare shi kamar ba za a mutu ba ya yi shekaru ishara cewa a mota da aka shi hidin ma har da ɗalibai a ciki kowa kawai ya shiga ta haka ba ake son malamai na Allah su zama kuma duk inda malam ya ji haka yake ko kai ko dan kashin kasuwa ne kai ta hada ku da shi zai maka mu'amala a matsayin kai ma mutum ne ya karrama ka da karramawa da Allah ya maka tun asali duk waɗannan alamu ne na mutumin kirki jama'a wanda suka san shi sun san haka Allah ya ji kansu gaba daya hatta innahu rubama khadamahu bi nafsi har ma wani lokaci zaka ga sai ma wannan talaka hidima duk wanda ya taba cin abinci da mala albani ya san haka kafin ka ankara sai ga ya zuba ma abincin ya sa maka miya ya sa maka nama ya mi ma ruwa ko abin tabawa zai maka hidima kafin ka wa kanka ko kafin ka mishi ba irin malami ne wanda ya tsaya ce duk abin da yake so sai an mai hidima ka za haka za ga wasu malamai wani da zai samu ma ta kafa shi ma ba zai taka ba sai an daga an ajiye ne da zai samu haka saboda san girma da ganin cewa shi ya fi kowa alhalin kuma bai fi kowa ba tunda maki Allah ne wa anahu bi hamli hajati kaga ya taimaki mutum akan ɗaukan bukatarsa jabaran likalbihi don dan ya ainihin wato sauƙaƙa ma zuciyar wannan mutumin ya nuna mashi cewa babu komai wa taqarruban bi zalika ila rabbi domin kuma neman kusanci zuwa ga Allah na iya tuna ba dan tsewa ba akai karatun nan a cikin Bukhari aka fitar da fa'ida akan cewa yana da kyau malami ko shugaba ya dinga wa kanshi hidima dan kar ya dinga samun girman kai sai da malami ya tsaya ya sharhin wannan magana ka dinga yau kanka hidima matsayin ka na malami ka rike da kakka in za ka je mota ka tafi da kanka in ka sai buhun dawa ka kama da kai a saka a kama da kai da dan dakon a a cikin mota in ka shiga kasuwa da kanka kai cefa ne ka riko ka zo ka hau express kar ka ce komai sai an maka kana zaune a miƙo ma wancan a kawo ma wannan to in duk kayi wannan wa zai ma kashi da fitsari ko ko za a dinga binka bayi ne ana cewa to numfasa numfasa ya kamata ka dinga kanka hidima a ganka kana shara a masallaci kai malami ka sa ruwa a buta ka karkade taburma da ainihin dadduma ka kira sallah a ga malami idan ana noma shi ma ya shiga an yi da shi aikin gayya a ga malami a makabarta ya raka gawa ya je da shi aka saka ta kabari ka san malamai na bid'a yadda suke da an gama sallar gawa su kawai sai su nemi wuri su zauna sai ga duk ne kawai su raka gawa in an je a rasa ma wanda ya san kan yadda ake abu ina fata kun lura da haka malaman bid'a suke kowa zai goma kawai ya samu tarbin shi kwankwami mai kawai ya rike ya samu wuri ya zauna shi ba baya zuwa makabarta sai ran da aka yi shi kamata ya ce kai ne akan gaba matsayinka na malami kai ne akan gaba a wajen raka gawa kai ne akan gaba a wajen duk wani aiki alheri kama haka malamai suke wani in ya ci abinci ma sai an wanke mai hannu sai an zuba mai ruwa ya wanke hannu sai an zuba mishi ruwan yana alula in zai tashi sai an tattaro mishi rigar shi an rike mai saboda dai kokarin botar da mutane rigar shi ba wai sai wani ya rike gefe sai ka sai rigar shi dan Allah shi da mu shine yace summa zakara annahu la yas'amu mimman yas'aluhu wa yastafkihi mahma kana sannan albazar ya ambaci cewa ibn taimiyya baya kosawa min man yas'alu daga duk wanda zai mashi wata tambaya wa yastaftihi ko zai mashi wata fatawa mahma kana koyaye mutumin na yake wannan magana har ila yau tana cikin al'alamul aliyya daga shafi na ainihin 48 zuwa na 49 wa qala aidan fi wasfi shaykh hal ila yau alman bazar ya faɗa game da siffanta ibn taimiyya Ya ce wa dukka faka kullu man ra'ahu khususan man atala mulazamatahu hakika dukkanin wanda suka ganshi sun a akan cewa musamman kuma sun haɗu su waɗanda suka ganshin waɗanda suka daɗe suna zaune da shi suka lazumce shi irin su ibnul qayyim annahu ma ra'a mithlahu fi zuhdihi fi dunya cewa duk wanda suka ga ibn taymiya suka zauna da shi suka dade banda kasancewar ba su taɓa ganin malami irin shi ba ko to basu kuma taba ganin mai zuhudu game da duniya irin shi ba wanda duniya ta fuskanto shi ya juya ba wanda duniya ta zo gare shi ya mata saki uku hatta laƙar tsara zalika mashhura har wannan ya zama ma hali ne shahararre abin sani game da shi bi haifu qad istaqarra fi qalbi wal ba'id min kulli man sami'a bi sifatihi ala wajhiha har abin ma ya zauna a cikin zuciyar makusanta da manesanta na dukkanin waɗanda suka ji labarin siffofin shi a kan cewa haka kawai yake kamar yadda mala albani rahimahullah muka fara kowa ya riga ya sani kawai haka yake ba a kawo mishi irin wannan kyaututtuka yan kyautukan nan na zamba baya karba ba a kawo su kowa ya sani da makusanta da manisanta har ma ba za a taba ma taswiri ko a yi takhilin cewa zai yiwu a kawo mishi wayar ragon layya ya karba ko gero na azumi ya karba ko dubu ashirin na albashin limamai da masu wa'azi ya karba ba wanda ya taba tunanin wannan ba a je can a kai waɗanda suke da wannan bukata ta duniya waɗanda ba su wadatu da abin da Allah ya ba su na ilimi da ɗaukawa su ne suke karɓar wannan abubuwa kuma da zaran sun ci ruwan jaluta ne duk wanda ya sha sai kaga ya canza taku duk wanda ya sha ba haka Allah ya ba da labari ba wanda duk ya sha wannan ruwa to sai kaga ya canza taku sai ya rage kaimi ai ga nan da yawa an gani wani da ga shi yafi kowa kaifin harshe da zafin raddi sai ga yayi laƙon kamar maciji ya naɗe gaba ɗaya daga cewa to abu a hankali zamanin fitina ne babu shakka ya shiga fitina Allah shi ridin ai annahu ra'a mithlahu fi zuhudi annahu ma ra'a mithlahu fi zuhudi fi dunya hatta laqad sara ذلك مشهورا بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها بل لو سئل آمي من أي من أهل بلد بعيد من الشيخ yace kai da za a tambayi amiyun wani jahili ga magarin mutum min ahli baladin ba'idin daga gaske mutanen wani gari mai nisa min shekh garin da ke da nisa da inda ibn tamiya yake a ce masa man azhada ahli hadha asar. waye ka sani wanda ya fi kowa gudun duniya a cikin mutanen wannan zamani zaman da ibn taymiya rayu wa akmalahum fi rafti fudulid duniya waye ya kai matuka wajen cika daga cikin mutanen wannan zamani wajen yarfe fudul abubuwan falala na duniya wa ahrasihim ala talabil akhirah wane ne yafi kowa daga cikin su kwadayin lahira laqala a sai ka ji ya ce ma ito bi misli ibn taimiya ce wallahi ni dai ban taba jin labarin irin ibn taimiya ba game da duk wannan sufufin shine yafi kowa mutanen zamanin shi gudun duniya shi yafi kowa cika wajen kore mu kan shi duniya shi yafi kowa kwadayin abin da ke lahira ba a san wani da wannan sufufin kamar yadda aka san shi da su ba Allah ya ji shi Allah ya mishi rahama wannan magana tana cikin almasarus sadiq wato littafin da aka ambata a baya shine al'alamul aliyya kenan a cikin shafi na 44 zuwa na 45 har ila da ibn ah, malam ainihin hamad ibn abdul musin tuwajiri bai gushe ba yana haikaito mana labarin rayuwar ibn taymiya wannan sira ta ibn taymiya sai ya ce rabi'a abu na hudu daga cikin abubuwan da zai tattauna game da tarihin ibn taymiya shine mawaqifuhul jihadiyya abubuwan tsayawa a duba waɗanda ibn ya yi na jihadi Mana in ja za ta shi nasarar da ya ci a da'awar shi ba wai kawai ta karantawa ba ce ba wai kawai ta rubuta da ba ne ba ta tunkara 'yan bida da sarakuna azzalamai ba ne a'a ya ci nasara kuma har ila yau wajen jihadi shine abin da malam zai ambata anan lam yakun shekul islami aliman yustirul fatawa wa yu'alliful kutuba wa yajlisu lit-tullabi fi halaqatil ilmi fa hasab ibn taymiya ba malan zalla dai malan zalla shine aliman yusdirul fatawa malami kawai ba da fatawa malamin da ke zaune kawai ko kuma a gidan rediyo kawai za a dinga sashi duk mako yana magana akan me hukuncin kaza halas me hukuncin kaza haram me hukuncin kaza mustahabi algat mallan yayi kamata ayi kaza kaza yayi kamata yayi wannan shine malam zalla kenan ba shi da wani aikin banda wannan fatawa wa yu'allifu al-kutuba ko kuma malami marubuci wanda yana nan a cikin library shi ko a ofishin shi bai da aikin banda rubuce rubuce ya buga nan ya buga nan ya kwafa nan ya sharhi nan ya nakadi nan wa yajlisu lit-tullabi fi halaqati al-ilmi fa hasab ko kuma malami mai zama a zaure a cikin ɗalibai ana ba da karatu yana ba da faɗaɗin nan wato sharhi yana yin ta'aliki yana karantarwa ba a aji ko a zaure ko a hol ba ibn taimiyya ba irin wannan malamin ne kadai ba fa hasab yana yi waɗannan ayyuka sannan kuma yana yin ayyuka ƙari akan waɗannan wallam ya ishi fi ma'azarin an mujtani'i mai kasance yana rayuwa alhalin ya yayi itizali ya janye jiki daga al'ummarsa ba inda zaga wasu malamai akwai malamin da shi ba ruwan shi da damuwa da ake ciki a duniya ba ruwan shi da mai al'ummar shi suke ciki me abin da ke tunkararsu na sharri me ya kamata a musu nasiya ko faɗakarwa a kai ya ya kamata su yi rayuwa ya ya kamata su fuskanci kasuwanci ya ya kamata su fuskanci siyasa da al'amuran yau da kullum da suke faruwa a ƙasashen su ba abin da ya dame shi yana nan a zauren shi karatun ma sai in ka kawo kanka wanda bai kawo kanshi ba ruwan shi da shi in ka kawo kanka ce zaka karatu zai koya maka in ya koya ma in ka kawo sadaka ka bashi zai ansa in baka bashi ba oho ba zai ce maka kawo ba kaga wannan malami ne wanda yake ya riga ya yi izali daga al'ummarsa ba idan an waƙa'ihi yana rayuwa nesa daga lokacinsa bai san me ya contemporary abu da ke faruwa a ƙasarsa ba bai san me ake ciki me ya aka kai aka kawo ina ne aka fuskanta ina aka baro ina za a duk bai san wannan ba la ya alamu ma ya duru haulahu bai san abin da ke gudana a kusa da shi ba kashin kyama zai iya raskasha na wajen bai ma sani ba duk abin da ake ciki a duniya babu ruwan shi bai jin rediyo bai karanta jarida bai da alaka da mutanen da suke wajen wannan zaure na makarantar shi duk ba ruwan shi bal aishahu bi qalbihi wa qalibihi ibn timiya ya rayu ainihin wato bi qalbihi da zuciyarsa wa qalibihi da kuma inda yake jujjuyawa cikin inda yake ya rayu da zuciyarsa a cikin al'ummar shi kuma ya rayu a cikin mai kurkurdawa cikin al'ummarsa wa idza qada hayatahu mujahidan bi qalamihi wa lisanihi faqad kana min hamalat sayf yace duk da yake ibn taymiya ya cinye rayuwarsa a matsayin mujahidan bi qalamihi marubuci mai yin jihadi da ainihin wato biransa wa lisanihi da kuma jihadi da harshensa ta hanyar yin hudubobi da laccoci da fadakarwa faqad kana min hamalati har ila ya kasance daga cikin masu ɗaukan takobi wa abtalil ma'arik da kuma jaruman fagagen fama tarjama ilmahu bi amali ya fassara iliminsa a aikace abin da ya dinga faɗa na ilimi an ga aiki da shi wa ƙaulahu bi fi'ili ya tarjama maganarsa da aiki wal na'khudh namurajan وموقفا من مواجهة الجهاد من مواقف الجهادية التي خاد غمارها وشك غبارها yace bari mu ɗauki misali guda ɗaya daga cikin wurare abun tsayawa a duba mawaƙifihil jihadiyya mawaƙif wato ayyukan shi na jihadi allati khada ghimaraha wanda ya kutsa cikinta wa shakka gubaraha ya keta ƙurarta wa min khilaliha yumkinu an nastashfa ما كان ya بهذا الرجل من rajul min ruhin jihadiyya daga nan za mu iya shinshino abinda wannan mutumin ibn taymiya yake da shi na zuciya ta jihadi khallada tismahu wanda hakan ya tabbatar da sunan shi a bayan ƙasa wa rafa'at sha'alahu ya ɗaukaka al'amarinsa ma'ana zai ɗauki misali ne ƙwaya ɗaya buga mana irin rigingimun da suka faru waɗanda ibn taimiyya ya tashi haika ba wai kawai zama ya ci gaba da karantarwa ba ya tashi ya miƙe ya shiga cikin aikin a aikace kamar yadda mala albani ya dinga yi rahimahullahu ya tsayawa kai a karantarwa kowa ya sani in ana siyasa ko wani al'amari da shafi al'ummar musulmai da shi yake miƙe yi wannan abu shi zai fara yi a ga misali ko wannan makaranta da ya kafa darul hadith salafiya kainuwa da shan Allah misali ne a kairuwa na ayyuka na jihadi ma'ana kullum yana ta magana akan cewa malamai ku tashi ku kafa makarantu karanta da al'umma ku daina yawo gari gari kuna ta surutai da sunan wa'azi ba ku san abin da kuke faɗa ba ba a san da wa kuke ba bai gyara mutane ya canza su ba kwata kwata kun bar garuruwanku da inda kuke zaune ba a ma san ku a matsayin malamai ba ta ko nan ka garin su kama da sunan shi sunan malami sai a ce ma ai alhaji ake ce ne ma'ana dan kasuwa ne kawai ko kuma wani mai dogayen gidaje ne kawai ga sanan bai na yi wanda ya cika su da mata da motoci Kakan mala albani ya tashi haikan ya nemi kuɗi ya zo wannan aikin kowa da ya zo nan tun malam yana raye ya rena kan shi balantana bayan ya rasu saboda ba su mata mutanen a ah, wai malami guda ɗaya zai irin wannan aikin malami ba zai je kawai zauna a zauren gidan da aka haife shi ko gidan wata kakan shi kawai cigaba da karantawa ba ko ya samu wani garejin mota ya mai da shi islamiyya suna zaune kawai a wajen ana karatu ai ya isar irin yadda kowa yake a garin su to wannan shine irin jihadin mu mu zamanin kenan irin wannan jihadin babu shakka mala albani ya kai matuƙa wajen yin shi Allah ka karba mashi ayyukan shi na alkhairi Allah ka sa su zama sadaqatul jariya da za su dinga wato kwarara mashi lada cikin kabarin su har yau matanadi ya Allah kurakuran da yi na dan adam Allah ka kauda kai daga barin su Allah ka share su Allah ka narke suka mai da su ayyukan alkhairi Allah ka ninka hasanat ɗin shi Allah ka ɗaukaka darajar shi Allah ka karɓi shahadar shi Allah ka sada shi da rahamarka Allah ka sada shi da ɗaukakarka Allah ka sada shi da manyan bayinka dole mu ta wannan addu'o'i dole mu ta yin su jama'a duk sanda muka tana ba za mu gushe ba muna yin su wannan shine haƙƙin shi da ke kanmu shine haƙƙin shi da ke kanmu bayan shuɗewarsa Allah ya mishi rahama a takaice malam ainihin wato hamad ya ce asha shekul islami asaran mahmuman ya bil fitan ibn taimiyya ya rayu a wani zamani mahmuman wanda yake na bakin ciki ya ujju bil fitani wanda yake tun kudo fitintunu koyaushe wal qalaqil da tarnaƙoƙi fitintunu masifu kullun cikin na ake da masifa kanatul ummatul islamiyya fihi mali'atan bil ahdath al jisab al'ummar musulunci a lokacin ta kasance cike take bil ahdasi aljisab da ainihin fitintunu waɗanda suke masu girma wal masa'ibi al mutalahiqa da kuma masibu wadda wata na bin wata suna tahowa in sequence wata na bin wata daga zaran musulmi sun fita daga wannan musiba sai su fada wata musiba in musulmi sun fita daga wannan musiba sai su fada cikin wata musiba sabuwa ta ishu ta mazzukan al'ummar musulunci a wannan lokaci tana rayuwa rayuwa na cewa da rabuwan kai lam yasbiq lahu masif wanda ba a taba jin labarin irin shi ba sun rabu zuwa fi'at zuwa kungiyoyi zuwa mazhabobi zuwa ɗariƙu zuwa bambance-bambance da suka raba kansu kowa na ganin shi kaɗai ne ke da gaskiya shi ne ya cancanta abi shi ke ɗaukaka kullu hizbin bima ladaihim farihun yana mana muqaddima ne akan irin zamanin da ibn taymiya ya samu kanshi a rayuwa fama kadatil hamalatu salibiyya tantahi wannan runduna ta ainihin wato crusade wars rundunan jihadin kiristoci kamar yadda suke kiran shi rundunan yaƙi na kiristoci da suka kullo rundunoninsu da ƙasashen rum ta ƙasar italiya yanzu suka dinga kai farmaki ƙasashen musulmai suka dinga halaka daulolin musulunci tun daga ƙasar asbaniya har zuwa inda suka shiga da inda suka bi suka ainihin ƙarasa har Falastin. waɗannan runduna ba ta gama ƙarasawa ba illa wa fuji'at al'ummatul islamiyya da jeshi tare sai kuma aka mufa aka afkawa al'ummar musulmi da sabon bala'i na rundunar tatarawa al-ghashim wadda take wato runduna mai aukawa da zalunci ya ji tahul alam al-islami tana ratsa cikin duniyar musulunci wa ya'ti ala ratbi wal yabis tana fada wa kan danye da busashi ma'ana ba ta kyala kuma sai ta taka shi abin babba ne ko kankani mai kyau ne ko mummuna eh, wanda ya rika ne ko ko wanda yake tasawa yanzu duk inda suka buta ta su janke kan ƙauye da birni maraya da karkara garuruwa da ainihin wato kufai ba sa kyalewa ko ina suka bi sai sun lalata sai sun halaka sai sun kashe sai sun yanka sai sun kona suna tadmiri wannan bala'i ya auka musulmai ta ko ta koina a wannan lokacin asbahat mamalikul muslimina ta tasaqat daulolin musulunci suka dinga faduwa suka dinga faffaduwa fi aidihim a hannun waɗannan azzalimai alwahidatu tilwal ukhra wata bayan wata haka aka dinga cin kasashen musulmai da garuruwa da dauloli wahum ya isuna fiha kharaba su kuma suka dinga ainihin yada kharab faduwa da barna kankanin kasashen salban wa nahaban ta hanyar kwace da kwashe dukiya wa asaran wa katlan da kama bayi da kashe mazaji hatta a tau ala hadiratul alamin islami bagdad har suka karaso babbar cibiyar daulolin musulunci a lokacin cibiyar gwamnatin abbasiya ta musulunci idan take bagdada ta irakin yanzu kenan wa tsawwaquha suka naɗaiɗaye ta عام 56 بعد المئة السادسة للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على شكرا dari shida da hamsin da shida suka na ɗaiɗaye wannan gwamnati bayan ta rayu fiye da ƙarni biyar da wajen ɗaya bisa hudun ƙarni wanda kuma tarihi ya tabbatar da da taimakon 'yan shi'a wannan wazir ibn al shine shedanin da ya zama wasit tsakankanin waɗancan kafirai da gaya musu sirrorin musulmai da kawo musu farmaki malaman tarihi suka ce a lokacin irin barnar da aka yi a kasar iraki a wannan birni na bagdad ya kai ma cewa ba dan alkawarin da allah ya cewa musulunci sai ya kai labari ba to da ana jin cewa an karar da masu yin addinin musulunci a lokacin domin sun kashe mutane tun a wancan lokacin an yi estimate an yi kirdadansa da samun mutum miliyan guda ka duba irin wannan tsawon shekaru kuma suka dinga ɗiban littafan musulunci waɗanda ke zankane a shahararriyar maktaban nan ta baitul hikma wanda abbasiyawa suka gina suka dinga ɗibansu suna an taya su cikin kogin dijila da furat malaman tarihi suka ce har sai da ruwan kogin ya dinga canzawa kamar an wanke rubutu har sai da aka samu inda dawakai na iya takawa su wuce saboda yawan littafan da ke zankame a cikin ruwan ba tare da sun nutse ba wannan barna ita suka yi sun fi mako biyu suna yankawa suna kashewa suna rusawa a garin Bagdad gaba ɗaya garin sai da ya lalace ya kata-kata kamar kace mayanka ce da safe in an gama fawa ko kuma kace wato wani gari ne da aka mishi lagudan wuta in an gama yaƙi haka garin ya wayi gari mutane suka aka sharra da ragowarsu aka kashe mafi yawansu aka ƙona dukiyoyinsu aka kwashe 'ya'yansu da matansu aka mai da su bayi wannan shine fitinar fa da ala an qadiha ibn taymiya ya taso yana mana muqaddima ne akan irin zamanin dan ka gane irin matsayin ibn taymiya game da jihadi a wancan zamanin da ya taso zamanin da musulmi suke fuskantar irin waɗannan matsaloli da irin waɗannan jarabta da Allah wadake sarki ya ainihin wato jarabce su da ita Allah ya shirya da mu wa saqatat fi aidihim ba'da an qatalu al-khalifata al-abbasiyya al-musta'sim gwamnati ta fada hannunta ta bayan sun kashe halifan abbasiyawa mai suna al-musta'afin wa ma sahaba zalika min safkid dima da kuma abin da ya zo tare da wannan wannan kisa na zubar da jini wa damarin shamil da kuma ainihin wato kisan kare dangi genocide shine damar shamil aka darkake gaba ɗaya garin lam ya arifu tarihu lahu nazira tarihi bai san gini bai san irin wannan ba babu wani abu da aka taɓa yi mota al'umma da za a gwada da wannan ko abin da aka yi wa musulmai a mursiya a ƙasar ainihin wato spain na har biki ake yi na musamman a dinga bi da musulmai layi layi ana yanka su sai in wanda ya ce isa allah ne ya koma kirista a yi biki na ƙona littafai duk mako ko duk wata ko duk bayan an tara ko shi da aka yi musulmai a ƙasar andalus bai kai wannan barna ba saboda su ma kiristoci 'yan wannan ko side sun yi wa musulmai muguwar barna a ƙasar andalus bayan musulmai sun je sun zauna a ƙasar sun gyara ƙasa sun mai da ita ƙasa wadda take raha'an tayyiba wajen ilimi da wayewa kai da tsarin shugabanci da tsarin gwamnati da komai tattalin arziki ya haɓaka zamantakewa ta gyaru saboda albarkar musulunci waɗannan kafirai suka taso da wannan ƙiyayya da baka hasada da gaba suka ainihin wato auka musulmai ala gafla suka dinga kashe musulmai suka dinga yanka su suka dinga koran malamai suka dinga kwashe littattafai. to a lokacin ne sai a kama ɗaruruwan musulmai ko dubbai a jera su layi kamar layin ƙura ko hawa jirgi ga kuma hauni rike da wuka kowa ya zo a ce ko dai ya ce Allah uku ne ko a yanka shi a rana guda sai a yanka sama da dubu biyar to ko lokacin da aka musulmai wannan abu ba su samu kansa a cikin bala'in da suka samu kansu lokacin faduwar daular Bagdad ba waɗannan tarihohi ne duk ga sana'a nan a cikin littafan nan na ainihin wato Dr. Salladi da kuma sauran tafai waɗanda suke cikin wannan maktaba ta mai albarka wanda duk bai karanta tarihin na san shi da matukar muhimmanci ya ƙara tsayawa ya darasce shi don kasancewa wasilkal ayyamu mu bai bainan nas kai a takaice ma dai za a gane cewa mu bala'in da muke ciki ma za mu iya cewa ya gaza wanda su suka samu kansa a ciki kusan mun fi su zama cikin aminci da samun sakewa ina fata mun gane wannan to duk wannan yana mana muqaddima na cewa ga halin da ibn taymiya ya taso in kana son tafsiri na wannan maganganu na su sun zo bayan su ba kiristoci bane ai ai su tatar ma suna kururuwa cewa wai su musulmai ne ai ya faɗa a baya suna iddiyayin musulunci sannan suke musulunci wannan barna na'am yace ka duba tafsilin wannan maganganu fil bidayati wan nihaya a cikin littafin al bidaya wan nihaya ta al hafiz Ibn kasir ne Dimashqi a juz'i na uku daga shafi na ɗari biyu ɗari biyu da hudu, da kuma Siyaru a Alamin Nubala ta limamu Shamsu Shamsuddin zahabi kenan a cikin juz'i na uku shafi na ɗari da ɗaya zuwa ɗari tamanin da uku, da kuma littafin Duwalul Islam har ila yau ta Zahabi ɗin kenan wanda aka sani da tarihin Zahabi a cikin ainihin wato shafi na ɗari uku da sittin zuwa ɗari uku da da sittin biyu. duk a waɗannan wurare da sauran tafai da aka ambata za a ga tafasil na waɗannan waƙa'i na waɗannan ahdas Allah madauki sarki ya shirya da mu wa bi hadha asbaha shubhu tatar yusiru ru'ba fi nufusil muslimin daga nan ne aka waye gari aka zama wato fatalwa ko tatar labarin ma jin shinshinu warin su daga gefe yana tsoratar da musulmai duk inda aka ji labarin cewa ga wani abu da ke da alaƙa da tatar ko ga wani ɗan leƙen asirinsu ko ga rundunarsu nan ta bullo ta waje kaza to wannan kaɗai ya isa ya tsorata musulmai duk inda suke watar idu lahul qulubu khawfan wa haraba gaba ɗaya zukata su raurawa saboda tsoro da ainihin firgici da musulmai suke samun kansa, da zarar an ce ga tatar na kwatanta duk wani abu da ke ba mutane tsoro yanzu da zarar an ce ga wani abu da aka samu jin tsoro ya kusanto ya mutane suke yanzu wannan kadiya ta boko haram da ake faɗa da zara an ce ga boko haram can za su buga bom a waje kaza kai da kake nesa ma ya kake ji ya kake ji tsoron nan to wannan dan kankani ne ma kenan ma'ana tar suka zama wani masdari na tsoro ga musulmai labarin sai zama labarin ban tsoro ga musulmai al'amarin sai zama al'amarin firgici ga musulmai wa fi sanati 99 بعد المئة السادسة عشر للهجرة عزم قازان حاكم التتار على غزو الشام a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 699 wannan sarki na tatar mai suna kazan yayi nufin zai kai wa ƙasar sham ƙasar da ibn timiya ke rayuwa kenan ko ya nufin zai kai mata farmaki wa sabaqat al isharatu ila mawqif shaykh al islam min hadha malam ainihin wato hamad yace kuma karka manta ya kai mai karatu a baya an yi ishara zuwa ga matsayin da ibn timiya ya dauka game da wannan qadiya inda muka ji har ya tafi musamman daga ƙasar sham ya tafi ƙasar ainihin wato misra don ya je ya kai sako a madadin al'ummar musulman ƙasar sham wa muqabalatihi qazan da kuma tattaunawa da suka yi da haɗuwar da suka yi da shi qazan din wa ruju'il akhiri an azmihi da kuma yadda qazan ya dawo daga nufinsa ka duba mabhasu kowace sheikh al-islam wa shija'atihi wannan inda aka bincike game da karfin zuciya da jarintai bin taimiya shafi na 26 zuwa 27 na wannan littafi mala ya ce wa fi rajabin sanatas maini ba da limiyati sabi'a lil hijira a cikin watan rajab na shekara ta ɗari bakwai da biyu bayan hijira sha'atul akhbaru bi azmi tatar ala dukhuli bilad sha labari ya yadu ta ko ina cewa ainihin tatar fa suna da nufin afkawa ƙasar sham fa asaban nasa za'arun sai tsoro ya samu mutane wahala'un da firgici wa khawfun da tashin hankali shadidun mai tsanani wa da fil khuruj ila diyar al-misriya mutane suka fara nuzuhi mutane suka fara kaura suka fara gudu suka fara ainihin fita daga garuwan zuwa misra suka fara zama yan gudun hijira allaji'un zuwa misra wa huna yabrudu atharu shaykh anan ne wato burbushin aikin ibn taymiya ya bayyana fa yaqifu ibn taymiya Allah ya mishi rahama sai ya tsaya wa yuhaddiqun nasa ya natsar da mutane ya kwantar musu da hankali wa yutam'inuhum ya ainihin natsan musu da zuciya wa ya'udduhum nasara ya musu alƙawarin cewa Allah na tare da ku kuma za ku samu nasara wa yuhiffuhum alal jihad ya ainihin kwadaitar da su akan falalar jihadi wa ya'muruhum bis sabri wal musabara ya umarce su da su yi haƙuri kuma su jajirce wa yuksiru min al-ibtihali ila Allah ya yawaita ainihin kai kuka kai roƙonsu zuwa ga Allah wa tadarru'i ilaihi da kuma kankan da kai da bayin fakewa ƙarƙashin inuwar rahama Allah wa fi hadhihi al-asna a waɗannan lokuta ne kuma sara ila sultan ibn timiya ya tafi zuwa ga shugaba wa hafsahu ala qital tatar shugaba wanda yake wato jagora a nan ƙasar Suriya ya ainihin kwadaitar da shi akan dole ne fa mu tashi mu farmaki waɗannan tatar da za su kawo mana farmaki fa ajabahu ila zalika wannan shugaba ya amsa wannan bukata Wakana kana yahlifu li umara lil umara'i wan nas annahum la mansuruna ibn taymiya ya dosa yin rantsuwa ga shugabannin waɗannan rundunoni da sauran mutane cewa wallahi Allah zai bamu nasara fa yaqulu lahu al umara har sarakunan suna ce mashi kul insha Allah yana rantsuwa ne baya istisna'i sai suke ce mashi ka dinga cewa sha Allah fa in insha Allah tahqiqan la ta'liqan ce ina cewa sha Allah ne a matsayin tabbatarwa ba a matsayin ina rataye wancan alƙawarin da nake muku da ita ba domin duk yadda aka yi an je jihadi a wajen musulmai nasara ce da aka koyaye ne in dai an je din to nasara ce ko ba a buga ba domin in ma dai a kashe mutum ne zama shahidi ko kuma al'umman musulmai su ci nasara akan kafirai musulunci ya ƙara ɗaukaka ya ƙara kwarjini ƙasar shi ta ƙara faɗi ko kuma su gudu su tsorata Allah ya kiyaye musulmai daga sharrinsu su zama cikin ƙasƙancin da ba za su sake ɗaga kai ba kamar yadda ya faru a wasu yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta raƙa ai ba a buga ba da annabi ya kai magatafan farmaki da suka ji labarin gashi nan ya zo suka gudu suka shiga cikin duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi ya aika da jawasis ɗan leken asiri suka shiga gari suka yawo suka ce babu kowa a cikin garin sai dai akwai alamar sawu mutane yanzu suka bar garin sawu bai bacewa manzo Allah ce shikenan mai kwana daga nan Gatfan waɗanda kabilu ne masu batsash masu ƙarfi tun a jahiliya daga cikin manyan kabilun kai daga nan ba su sake daga kai suka musulunci ainihin wato wani karan tsaye ko kuma su nuna mashi hannu a yatsa ba mafi yawan su ma daga nan suka tuba suka musulunta to kaga Allah ya kiyaye musulmai daga su suka gudu ko kuma Allah ya watsa su da watsawar shi irin yadda ya watsa a hazab Allah ya kawo wata falala tashi za ta tarwatsa kafirai a neman su a rasa ko kuma Allah ya shigar da musulmai har cikin gidajen kafirai su tsorata har ya zama gabaki da al'amarin su ya ruguje da aka ya fito maka to haka dai duk yadda aka buga aka raya ba dole wai sai in an mutu irin yadda aka kashe musulmai a uhudu ko aka kashe wasu musulmai a badar ko a mu'uta ko a hawazin ba sannan zai zama cewa an ci nasara ko kuma sai in an ci nasara cikakkiya irin yadda aka ci a badar sannan zai zama nasara ba duk yadda aka buga aka raya nasara ce ga musulmai da aka yi ce insha Allahu ta haƙiƙa tabbatarwa ce la ta'alikan ba wai ratayawa ba ba wai da zama an rataye magana da ita cewa in Allah ya ga dama a ci nasara in bai ga dama ba a ci nasara in dai an je jihadi koyaye ne a wajen musulmai cin nasara ne ina fata mun gane wannan shine ma'ana abin da yake ce musu insha Allah tahqiqan la ta'alikan wa kana yatlu ba'd al-ayati fi zalika ibn taymiya ya dosa karanta wasu ayoyi yana tuna musu ayoyin jihadi ayoyin da suka yi alƙawarin nasara ga musulmai yayi ta tuna musu irin waɗannan ayoyi a wurin a wannan wuri na ainihin wato a bigire na ainihin wannan shirin jihadi to ga karatu ya karatu ga shi kuma ana mana lokaci yayi zaka za mu dakata a nan kenan insha Allah idan mun zo karatu na gaba sai mu tashi akan inda yake cewa kad hasala inda nasi shubha a nan muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah madauki sake ba mu ladan shi ya kuma ba mu dama aikata abin da ke cikin shi na alkhairi da falala kurakuran da suka bijiro mana saboda dan adanci da gazawa da karancin ilimi da iyawa ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka kauda kai daga wannan kurakurai Allah ka baiwa kuma malaman mu wanda suka fi mu sani damar su gyara mana dan a tafi a gyara gaba daya da wannan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا wa أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم